amma bari tukuna mu ji ne da ahmed saju wato mai ba da shawara kan harkokin kafofin watsa labarai ga gwamnan jihar adama ya faɗa kan caccaka da aka ce an yi wa shi gwamnan jihar adama da murtala in ya jiya a wurin taron majalisar ƙasa kan ikirarin da ya na cewa ana neman wa 'yan arewa kisan kiyashi. eh to eh, alhamdulillah eh, eh, ali mustapha ina so in shaida maka cewa rahoto da ake faɗa na caccaka ina ganin an faɗe shi ne dai kawai saboda watakila a dara dama wasu amma alal hakika a duk mitin ɗin nan da aka yi babu wanda ya karyata kalma ɗaya wadda shi eh, gwamnan murtala ya faɗi. to amma me yasa su ah, gwamnan jihar neja suka fito da gaba suna nuna cewa ah, eh, abubuwa uku suka yi magana akai kuma zan maka bayani a kansu hmm. abu na farko suka ce maganan da ya yi zai kawo rarrabuwan kawuna a ƙasa abu na biyu suka ce ah, maganan da ya yi za ta ba wa waɗanda suke faɗa da jami'an tsaro ƙarfin gwiwa abu na uku suka ce wanda zai yi irin wannan kalami ya tabbata yana da kwakwara hujja to bayani da zan maka guda akan bisa abubuwan nan guda uku su ne na farko dai in akwai abin da ya kawo rabuwan kawuna babu abin da ya fi ana kisa a ƙasa ba wadda ke magana kowa in yi gefe zai yi magana a ɓoye a asirce amma a bayyane kowa na shakkan faɗin gaskiyan abin da ke faruwa wannan kashe-kashe da ake yi alal hakika ba hairan bane kuma ba wanda ke bukatarsa. Hmm. Na biyu batun cewa ana ƙara ma wasu ƙarfin gwiwa wannan ba gaskiya ba ce. gaskiya ita ce idan akwai inda aka samu gazawa a wurin wanda wuke da hakkin dakatar da wannan abin a gaya masa an samu gazawa shine a ƙara an ƙara wa masu yin wannan harkan ƙarfin gwiwa amma in an ce ga gazawa amma a ɓoye ta kar a faɗe ta saboda gudun kar wani ya zargi wani to wannan abin mu muna ganin zai ƙara musu ma ƙarfin gwiwa fiye da yadda ake tsammani hmm. abu na uku cewa wanda zai yi magana ya tabbata yana da kwakwaran hujja alal hakika ba su ce hujjar ita eh, hujjar murtala ba ta da kyau ba cewa suka yi mai magana ya yi amfani da hujja ai sun tambaye shi hujjar ta kuma ya gaya musu To amma me yasa um, eh, Alhaji Ahmed me yasa mutane irin su gwamnan jihar Neja da su labaran mako ministan watsa labarai su kanar giwa da waye suka fito suka yi masa ca suna suka lamirin cewa maganganun da yake suna iya janyo tashin hankali a ƙasa. Eh wayannan ka san wayansu su sun riga sun rabu da talakawansu da dadewa. Eh, mutumin da yake zaune a gidansa yake cin abinci da jama'arsa da talakawansa yake sauraron abin da talakawa suke faɗa yana iya faɗar ra'ayin da ya je daidai da na talakawarsa mutumin da kuma yake gidan gwamnati ko wani gidan gidan akwai tsaro ba a barin jama'a su je wajensa bai san mai jama'a ke ciki ba shi ku bai mu'amala da jama'a shi murtala ya ku alhamdulillahi yana mu'amala da talakawansa yana nan a gidansa yadda jama'a ke zuwa wurinsa kan ya zama gwamna haka suke zuwa a yanzu haka ma ya san abin da ke faruwa. maganan take na magana ba a